wal imani wancan kaga na wace wannan ya tsali uku mutum zai hango shi a lariya bin munika min al ma'arif wal imani wa asararin al qadari wal hikmati ko an ta'bir wanda ya fi kafin a iya faɗinsa a hadisi ana nisa ne. kaga ina ba yake nan mazhabar hmm? yake cewa mai yake cewa fa wa asaraha an fil wujudi wa anna kulla ismin wa sifatin muqtasil li asarihi wa bihi muta'alliqun bihi la budda minhu duk wani suna da abin da yake nunawa rahama da abin da take nunawa da yake ah, wala ta solo bidon bi lawazimiha albattata wa ya'lamu irtibat al-khalqi wal amri wal jazai bil wa'di hadda zuwa karshe bi wal wa'id bi asma'ihi wa sifatihi wa anna dhalika mujibul li asma'i wa sifatihi Thank nan shi ma dai karatu na baya inda aka ce wa zahiruka wa amma wa amma ja'alaka muridan sha'iyan ko lima ya sha'uhu minka wa yuriduhu fala kaduru alaihi illa dhul izzati al-bahira fa idza arafa abdu izza sayyidihi idan bawa ya san buwaya karfin mai gidan shi Wala bi qalbihi ya hango mai gidan nashi Allah kenan da zuciyarsa da shuhuduhu minhu halartan Allah ya samu a gare shi kan da istigalu bihi an dullil ma'asiyati aula bihi kana istigalu shagaltuwansa da Allah daga kasancin saba masa aula bihi wa anfa'u lahu tun da ya riga ya san Allah ya riga ya gane Allah ya riga ya abu na ɗin Allah to ya shagaltu da Allah na, ai ya bi da ya zauna ina sabon Allah da annahu ya siru ma Allah ta'ala dan zai zama rayuwarsa tare da Allah bil auni nasari la ma'a nafsihi a kullun yana fifita abin da Allah ya ce daga abin da ransa take so wa min ma'rifati izzatihi daga sanin waya Allah fi qada'ihi idan mutum ya san baya wancan arifa al-abdu izza sayyidihi ko nan kuma arifa izzatahu fi qada'ihi kaga izzarsa a hukuncinsa daban daga izzarsa izzan girman mai gidan haka an yi arifa annahu mudabbiru makahuru zai gano shi din nan tun da Allah ainihin shi ne abin da ya hukunta shi ne hukunci ba mai hanawa to zai san ko tafiyar da shi ya ake an yi arifa annahu mudabbaru makahuru nasiyatuhu madikarsa kan sabawa biyar da shairihi la ismata lahu baya da katanguwa gare shi illa bi ismatihi ولا توفيق له إلا بمعونته فهذا هو دليل الحق دليل حكير لكبرة عزيز حميد كتبت قومت باور حكام الله هو يي أبن قرأي ولا ولا ولا ولا توفيقي له إلا بمؤونته فهو ذليل نجمي فتذليل نيافي tunda shi mutumin din ne yake tsaftaccen haƙero a kabdate azizin hamidin ya isa ka لا معنى نفسه بقى قوانين نقع العيب وسنة مسمعة نفسها هذا مع